yanzu akwai sojoji da yawa irin kada suka watsar da aikin soja saboda bacin su irin naka sojojin ma daga suka bullo ta daji wanda ma an gudu an bar su a daji da suke bullowa wasu da yawa suna isowa suna ajiye bindiga su suna wucewa gidansu fiye da mutum ishirin fiye da mutum ishirin na ce maka yanzu haka wannan bataliya da muke a kan duga sun fara to yanzu ba kwa maka maganar nan yanzu haka ina shirin wucewa ne kawai kawai na ji fada a duniya ne ta san abin da yake faruwa na mutane a asiri tun suke yin abin da sanin su komai ba kwa tsoron abin da rundunar sojan najeriya za ta yi ta zo tana neman ku ko bayan kun tafi wallahi yanzu haka yara suna nan a daji ma mun fito ma na ma ana ta cewa wai ana ta tura sojoji tura sojoji guri kariya ne Sojoji da suke madugura ana cewa sojoji dubu goma kariya ne in muna da sojoji dubu goma na da boko sun kare ko kwaran su nawa ne sojojin nawa ne duka sojojin da muke na ko kan waɗanda sojojin sun ba su kai nawa ba kuma aka kashe suke wuri guje guje don garin ba garamin gari ba ne ka sai mai dubur babban gari ne to kamun ka kasa sai ta gama duka mu Lokal gwamnan zuwa to mun da muke cikin kwando zama duka ba mun ciyar ɗari da wani abu ne kuma mu ɗin ne muke fita mu ɗin ne kasai muke ja da su to saboda mu ba mu na fita a cikin ba mu jima ba duk wani sojan da yake wannan ya gadi ya zama dan boko haram in ba haka ba shege a cire su a kawo sojoji da za su yi aikin nan kwana ɗaya a shiga a a yi a yi kiliyarin sama da ƙasa a karin komai wannan abu ya kare amma baran gaya maka in ba su ya kaba to wallahi gwamnatin nan ya fito zaluntar yan arewa saboda sama ci musu galaba a kasan arewa ita da take da ƙarfi a Najeriya. To. ana neman a nakasa ta ne saboda kawai ko da ga da ya iso. a confusion din mutane lokacin da abin zo masu ba gaskiya ne sai har a gama abin da za a yi har ya kare ba su san ma ne aka yi ba shi ta ba su kuma to lato. to wannan magana na duka rediyo kar ka wani borewa fa to insha Allah za mu sa to mun gode kwarai da gaske Allah ya kiyaye kaji ko Allah a taimaka a rana innocence ana kashe wanda ba su ji ba su gani ba ana kashe mutane a nan wurin ran bore maka ba ana kashe ruwa idan na sai wano gara duniya ta sani to mun gode Allah kuma sai ya kontrol wannan abun yanzu ba har su mutu su kansu sai ta same su har gida sai komai na bar aikin sun da wallahi to mun gode kwarai da gaske to eh, layin naka ya fara bata kamar da kace kai komplain akan hakkinka ba sai ka ga an yi maka order an yi maka an dismissal ɗinka to in ba ka yi ba ka tsira ne na ga wasu ka zo ka dismissal ɗina mai kace son gaba To mun gode kwarai da gaske kaji Allah ya kiyaye. Kuma gode sosai dan Allah a maganar na a duniya duka. Najeriya ne da gwamnatin Najeriya sun suke kashe mutane a cikin boko haram. Ido wasu fara sanin ba.